Dan adam da kuɗi. Tsakanin dan da kuɗi. Ka tsakanin dan adam Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa cikin shirin kasuwa a kai miki dole. Wanda ke yin duba haɗi da tsokaci kan al'amuran da suka shafi kasuwanci, masana'antu da kuma uwa uba tattalin arziki tare da ni Nura Ado Suleiman. Shirin na yau dai zai mai da hankali kan tattalin arziki inda za a ji tattaunawarmu da masana kan yadda makomar tattalin arzikin tarayyar Najeriya ake fatan zai kasance karkashin sabon kasafin kuɗin da shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ya gabatar na shekara ta 2017. Yiwuwar aiwatar da shi matsalolin da ka iya fuskantarsa da kuma mafita daga ƙalubalen. yayin da ake tunkarar shiga sabuwar shekara ta 2017 ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi ɗaukar hankalin al'ummar najeriya shine fatan ganin yadda za a aiwatar da kasafin kuɗin sabuwar shekarar na sama da tiriliyan bakwai wanda shugaban ƙasar muhammadu buhari ya gabatar wa majalisar ƙasar yayin gabatar da kasafin kuɗin dai shugaba buhari ya ce wannan karan gwamnatinsa ta ɗauki matakin kara janye dogaran kasafin kuɗin najeriya kan fannin albarkatun man ƙasar inda za ta mai da hankali wajen samun kuɗaɗen shiga daga wasu fannonin musamman na noma da sauran sassan da a baya aka yi wasa da muhimmancinsu wajen karfafa tattalin arzikin najeriya To kawo yanzu dai masana tattalin arziki na ci gaba da auna kasafin kuɗin sabuwar shekarar a mizani. ganin cewa karo na farko kenan a najeriya da aka taba gabatar da irinsa da kuɗin ya kai tiriliyan bakwai da biliyan ɗari biyu dr aminu usman malami ne a sashen nazari na ilimin tattalin arziki da ke jami'ar jihar kaduna da fari ga tsokacinsa kan kasafin kuɗin na shekarar 2017 kaga wannan yana cewa gwamnati ta da cewa akwai matsaloli akan man fetur ta kuma yadda cewa nan ba da jimawa mana na iya karewa so ya lokaci yi da za mu fara buɗe idanmu mu fara duba wasu hanyoyi na samun kudaden shiga ga kasa ah, kuma in ka duba yadda ya bayani yana so gwamnati so ta jama'a su mai da hankali wajen harkar noma da kiwo da harkar masana'antu wanda yake kuma su ne inda najeriya take da daman za su samu nasarori sosai in aka mai da hankali duk da ba wani abu ne da zai faru cikin karamin lokaci ba wani abu ne da iya daukan dogon lokaci kafin a samu nasarar da ake so amma wani abu ne da yake in aka fara yau kuma aka ci gaba da yi a kan kari to insha Allah za a kai ga nasara so wannan eh, tsarin kasafin kuɗi ne wanda yake eh, insha Allah zai kai kasan ga eh, samun nasarori in dai har gwamnati ta iya ta aiwatar da tare-tare da cikin kasafin kuɗin da nan ne wani lokaci ake samun matsala ga tanaje-tanajen kasafin kuɗi amma kuma gwamnati ta kasa aiwatarwa muna fatan wannan karan gwamnati abin da ya faru ba raba zai faru ba a ta gutsuri tsoma tsakanin majalisar ƙasa da su bangaren gwamnati don a tabbatar da an tantance wannan kasafin kuɗi an sa mashi hannu an tura mashi gaban ƙasa shi kuma ya sa hannu an fara aiwatarwa. To idan aka auna tarin bukatun Najeriya ko kuma al'ummarta da ke dako, kana ganin kuɗin zai isa cimma muradun da ake bukata? a wa'annan kudi sun yi kaɗan kwarai ainihin in ka ɗauki ƙasa mai girma kamar ta najeriya wacce ake cewa ita ce ƙasar da tafi kowane ƙarfin tattalin arziki a afirka yana nufin cewa wa'annan yan kuɗi kaɗan don yanzu wannan kuɗin idan ka canza su zuwa dala ai ba wasu kuɗi ne masu yawa ba su saboda haka sun yi kaɗan amma dai daidai ruwa daidai kurji. to ganin cewa a wannan karan gwamnatin najeriya ta ce kasafin kuɗin zai karkata ne wajen dogaro da wasu fannonin da ba na man fetur ba wajen samun kuɗaɗen shiga domin aiwatar da shi a daidai kuma lokacin da kasar ke fafutukar mikar da sauran fannonin musamman bangaren noma da kuma masana'antu ko yaya dr aminu usman ke kallon yiwuwar hakan a lokaci guda yiwuwar yin hakan ba abu ne mai wahala ba sai dai kuma abu ne da ke neman tsananin jajircewa wajen gwamnati domin mun saba da dogara da kudin man fetur so idan muka ce ba za mu dogara kan kudin man fetur ba ina nufin shirye shir sai mun yi aiki da kwazo da jajircewa sannan za mu iya samun abin da ɗaya daga cikin hanyoyin da gwamnati ta samu kuɗin tafiyar da wannan kasafin kuɗi shine ta karɓo kuɗi kusan rabin triliyon kuɗaɗen da ta karɓo wajen wanda aka sassace na gwamnati wanda za su sa su a cikin kasafin kuɗin abin da muke fata shine gwamnati ta iya karka da duk wani shari'a da ke tattare da wannan kuɗi cikin lokaci har ta iya samun dama ta amfani da kuɗin waje domin duk kuɗin da aka karɓa wajen wanda ake zargi zargi ne har sai kotu ta tabbatar da cewa wannan kuɗi lallai na haramun ne sai dai da yake gwamnati ta gaya mana cewa ko sun da suka bada suka dawo da shi daga gashin kansu to wannan kuma gwamnati tana iba ta zuwa su a cikin kashe kuɗi To sai dai kuma a ganin Dr. Aminu Usman bangaren karɓo bashi daga ƙasashen ƙetare shine ƙalubalen da Najeriya za ta fuskanta a cewarsa saboda ɗaukar tsawon lokaci kafin a kai ga cimma karɓo bashin. Wanda shi kuma na bashi bashi ne cikin gida abu ne mai sauki wajen gwamnati ta samu. don kowa na iya ba gwamnati bashi don ya san cewa za ta biya amma matsalan da inda ake daga gida ke saka shine matsalan su da suka sashi bangaren kasashen waje wannan basuka wani wanda suna daukar lokaci kafin a tantance su kafin a yadda kafin abun nan kuma suna da dan wani lokaci sukan kasance masu tsada idan ba iya in biya su akan lokaci ba eh to gaskiya ne idan gwamnati ta yi kokari ah, wa'annan sababbin hanyoyi take nima na samun kuɗi ta iya samu amma dai har yanzu mai na da tasiri a alwarin Najeriya Dr. Aminu Usman kenan malami a sashen nazarin ilimin tattalin arziki a jami'ar jihar Kaduna da ke Najeriya. mala, bye ba To har yanzu dai shirin na kan batun kasafin kuɗin inda a gefe guda kuma ake ci gaba da muhawara kan batun cin nasara ko akasin haka game da aiwatar da kasafin kuɗin Najeriya na shekara ta 2016 haɗi da tattauna batun matsalolin da suka zamo cikas ga aiwatar da kasafin kuɗin. kan haka muka ji ta bakin dr kasim kurfi wanda masani ne kan sha'anin tattalin arziki shi ma da ke najeriya ko yaya yake kallon aiwatar da kasafin kuɗin na shekara ta dubu 2016 So, matsaloli da dama na farko dai kaga yadda aka fara bajet ka fara saka da ana cewa da mugun zari domin an kai abu an janye an kai kuma sai daga baya abubuwa suke to yadda aka yi shi ba haka ya kasance ba abubuwa da ya an canza su wannan ya ya kama da ita kanta gwamnatin wannan shine bajet ɗinta na farko wato duk tana kokarin ta samu abubuwa ta tabbatar da sun kai daidai ba su kai daidai ba. To wannan matsala na farko kenan. Na biyu, bajet ɗin ya kamata a ce akalla watan ɗaya ko watan biyu an tabbatar da shi, amma ba a samu tabbatar da shi ba sai watan biyar. Wannan ya kawo cikas wajen aiwatar da shi. Yanzu maganan nan da nake ma, manya-manyan ayyuka su ne aka ware mu triliyan ɗaya da biliyan ɗari takwas na shekara ɗin nan dubu biyu da sha shida. Mm. Amma yanzu maganar nan da nake maka har zuwa watan goma abin gwamnatin tarayya ta kashe akan wannan duka bai wuce dubu ɗari takwas ba. kenan sama da triliyan ɗaya da aka ce za a kashe a manya-manyan ma'aikatu aiki ba ma har yanzu ba a kashe shi ba ko da yake an ce shi budget ɗin za a iya aiwatar da shi daga nan har wata uku mai zuwa sai kai lissafi idan daga watan biyar ko watan shida yanzu cikin wata biyar an kashe miliyan ɗari takwas kenan zai yi wuya a aiwatar da shi zai wuya a aiwatar da shi kamar yadda aka tsara shi a ce lallai daga nan zuwa wata uku tunda yanzu wata uku nan gaba ya rage ina za ka ma tsammanin kuma za a kashe tiriliyan daya Albashi na yau da kullum shine wato tattalin bajet wanda yake na yau da kullum wannan ba inda yake kai mutane. Wanda yake taimaka ma tattalin arziki da abubuwa su ɗago shine wancan manya-manyan ayyuka. Hmm. Kuma yanzu ba a cimma rabi ba ga shekara ta kai karshe su muna fata mu ga cewa ya za a aiwatar da shi haka. Kuma kakkamance cewa kuɗin da aka ƙesa za a samu gwamnati ba ta same su ba. to a gefe guda wasu na ganin bashin da gwamnatin najeriya ta gabatar wa majalisar kasar domin neman sahalewarta wato ta karɓo shi wannan bashi kuɗaɗen sun yi matuƙar yin yawa yashin kana da wannan ra'ayin na cewa a karɓo bashin daidai ruwa daidai tsaki ya danganta da yadda aka aiwatar da bashi idan dai za a amso bashi a yi ayyukan da suka dace ne babu yawa a kan shi duk manya-manyan kasashen da suka ji gaba duniya suna da dambin bashi a kawunansa amma yadda ake amfani da bashi shine abinci yau misali hmm. in ka ce an ciwo bashin ina an gyara hanyoyi yau za ka tashi jirgin ƙasa daga nan zuwa kano ba zai ɗauke ka awa sha da awa ba sai ka ga kenan idan kwandon tumatir yana dubu ɗaya a kano ka zo zai zama dubu bakwai ba. Wannan zai kawo maka shi da sauki kuma sai ka ga arzikin ya ci gaba. Idan za a aiwatar da basu sukan a abubuwan da ya dace wanda kuma zai haɓakar da tattalin arziki bai dame ba hmm. abin da ke matsala shine ka amso shi abin da aka jibin za a amfani da shi ba a amfani da shi ba sannan a kwashe kuɗin kuma a cinye shi wannan shine matsala. Dr. Kasim Kurfi masanin tattalin arziki a tarayyar Najeriya To duka-duka da wannan tattaunawa za mu dasa aya a shirin na yau sai kuma a tara a na gaba idan mai duka ya kai mu. a wadadin abokin aiki aminu sani sado nura ado suleiman daga sashen hausa da radio france international rfi ke cewa mu huta lafiya da kana kuɗi. Komai kuɗi.